nigga. Uh, assalamu alaikum uh, masu kallo cikin wani sabon shirin na mana taka leda wanda ya saba zuwa muku akan talabijin din na arewa 24 shi dai wannan shirin na taka leda kun saba ganin sani a kowane sati kuma mukan uh, kawo muku manyan baki da su zo domin ku ji waɗansu abubuwa da ya kamata ku ji a cikin harkan kwallon kafa ta kasa da kuma duniya gabaki ɗaya so a wannan a satin ma dai muna tare da babban bako da ke cikin a wannan zauren namu na takale da mai suna abba a abdullahi yola Sau da haka masu kallo yanzu za mu dan dan tafi dan hutun cikin rabin lokacin inda in mun je mun dawo kuma sai kuma mu zo mu tsindama cikin wannan shirin inda za mu ga a wannan satin kuma me muke da shi kuma me ya kamata a tattauna inda masu kallo za su ji daɗi ku zauna a gaban talabijin A cewa barkan mu dan dawa yanzu dai ah, muna tare da babban bakon mu barka da zuwa. Barka ka dai. Yawa sansa. Yes. Ah, so za mu so a ah, masu kallo su dan san takaitaccen tarihin ka kafin kuma mu dora. to ne a gida nake kariga tun daga faɗi sunan ma ina ganin kariga ka faɗa har da tarihin <laughs> to sunana dai abba abdullahi yola kuma ni an haife ni a yola unguwar yola a cikin birnin kano Ah, kuma ina da title dan ci na ciro manyola mm. ah, na fara aiki a hukumar wasanni ta jihar kano bayan na je ahmadu bello university a institute of public administration na karanta diploma mm. ah, daga nan kuma daga kano state sports council na samu transfer na koma national sports commission a lokacin ana lagos mm. har muka dawo abuja kuma allah cikin ikonsa ya sa na rike mukamai da yawa wanda gaskiya su kansu idan na ce da kai zan zauna yanzu in fito maka da eh, su sun yawa <laughs> fi saboda shekarun da aka yi ana aikin kusan shekara talatin da uku mm. ana cikin wannan aikin na rike mukamai da yawa da yawa ga cikin kasa mm. da committees na kasashen waje da sauransu kuma na yi tafiye-tafiye a harkan wasannin nan kusan allah cikin ikonsa ya sa na je kasashe sama da guda hamsin a cikin wannan eh, shekaru na talatin da wani abu da ne eh, ah, wannan dai a takaice mm. na ganin cewa shine abin da zan iya faɗa saboda ayyukan da na yi eh da yawa to amma na san a cikin wannan tafiye-tafiyen da kai akwai waɗansu kasashen da ka je da ba za ka manta ba kuma kamar zuwan su ya fi kowanne yanzu yawanci kaga kamar olympics na melbourne da aka yi a australia mm. da kuma olympics na london da eh, kuma olympics na beijing da aka yi mm. to wayannan yawanci su ne uh, wuraren da gaskiya duk wani ma'aikacin wasanni mm. da yake aiki a hukumar wasanni ta ƙasa burinsa kenan eh, na ya je irin wayannan wurare a ah, tuni na je olympics kamar guda biyar a ah, spanish shekaru ashirin kenan tun da shekara hudu ake yin olympics da eh. kuma world cup har wanda aka yi last one na south africa ma na, samu zuwa kuma na je a african union mm. wanda ake kira akwai committee na ministers of sports da mm. wannan kungiya ta shugabannin afirka ta nada eh, na yi secretary na wannan committee din mm. da muka yi dauki nauyin wannan meeting a nigeria na yi chairman na planning committee din na yi secretary na wannan committee din na samu dama na je headquarters a ta afirka inda shugabannin kasashen na afirka suke <laughs> taro na je da ministers wajen guda mm. uku ko guda hudu duk na sami dama cikin wannan mm. aiki nawa na je mm. kuma na rike zones kamar guda biyar daga cikin shida da muke da su a kasar nan na yi secretary na sports festival wannan abubuwan sun yi <laughs> to ai eh, shi ne na gaya maka littafi ne guda fi eh, sabilillahi idan za mu ce za mu tsaya mu ta eh, zancen damar da na samu za a jima har lokacin namu ma sai ya zo ya ka gani damar da na samu a wannan harka to yanzu abu na farko da za mu je kansa shine guda daya a wannan wasan da aka tafi na olympic da aka je aka buga shi na kwana-kwanan da aka je aka wannan kasar da aka je a <laughs> ah, rio yau a rio ah, na farko dai ah, mun saba ganin cewa 'yan najeriya da in suka tafi olympics sukan yi kokari kaga sun dawo da waɗansu medals da waɗansu gold da waɗansu menene to amma wannan kuma lokacin da aka je sai muka fahimci irin ba abin da aka saba gani ba ne don mutane suna ta complain ba su ji daɗi ba da sauransu to shine zan so irin masu kallo da kuma da na su ji wai tukunna shin me ya faru a wannan wato kasan harka ta olympics mun fara ina jin shiga olympics a 1960 something muka fara shiga olympics ah. to tun daga lokacin da muka fara shiga olympics din nan muna da damuwa ah. damuwar mu ita ce guda da ba ma tashi shirin shiga ah. gasanni na olympics sai lokaci ya kure mana olympics abu ne wanda ake yinsa ta hanyar uh, qualifiers mm. wannan ya haɗu da wannan mm. an yi zonin ɗin duniya mm. afirka daban asia daban uh, europe daban da sauransu to kowanne suna da wakilansu ta hanyar haɗuwa a tsakaninsu to bayan haɗuwan na a tsakaninsu an fitar da gwani wanda zai je olympics ɗin nan ya kamata a ce an ba su uh, horo eh, mai tsawo kafin lokacin to amma mu ba ma samun dama da za mu ba da wannan horon a koyaushe sai ya kasance saura wata uku ko wata biyu a tafi gasar sannan za a ce eh. za a fara uh-huh. mun taɓa samun kanmu a cikin irin wannan halin amma allah cikin ikonsa sai muka yi amfani da shi muka canja domin lokacin da muka je olympics na melbourne uh-huh. mun yi camping na 'yan wasa na najeriya har tsawon kusan wata wajen uku kuma a germany muka yi wannan kuma ni ne camp commandant na mun yi wajen wata hudu ma watan waɗanda za su tafi sai aka ɗauki su aka kai su gaba ɗayan su muka kai eh, su germany aka kai su wani birni a germany a hmm. frankfurt wani ƙauye ma kuma a eh. frankfurt din a wajen watan mu hudu a can tare da 'yan wasa sama da uku da wani abu to wannan dama da muka samu sai ta zama alheri a gare mu kuma muka sake samun wata damar da za a all africa games shi ma muka sake yin irin wannan to ba ma samun wannan dama a yanzu da muka shigo wannan karni mm. mun je london olympics ba mu samu wani abu ba eh. mun je beijing china shi ma dai bai mana daɗi ba mun zo mun je rio yanzu mun dawo shi ma bai mana daɗi ba to duka abin da yake jawa rashin wannan mm, dama da ake samu a ware a je a koyar da yara yawa su iya kafin lokaci yi su zauna wuri eh, guda eh. su taru a waje guda mm. komai suke nema yana nan san junansu sosai su fahimci junansu mm. me wa'anda suke harkar women ne wanda suke harkar table tennis ne wanda suke harkar kwallon kafa ne eh, duk a tara su wuri guda abincinsu da abin shan su duka tsawon wata daya ko wata biyu ko da a cikin kasar ne ma muka samu wannan damar zai taimaka wa 'yan wasan to eh. amma unfortunately gaskiya ba ma samun wannan damar a yanzu kuma eh. sai ka rasa menene dalilin da ya sa ba ma samun wannan damar na yadda za mu tattara 'yan wasa mm. shi wata ɗaya wata biyu kamar yadda nake gaya maka na taɓa yin camp kwamandan wata hudu so ga wannan lokaci ya isa duk abin da kake so ka yi ka samu dama ka tattara 'yan wasan ka ba su horo mai mm. kyau da abinci mai kyau da komai to yanzu ba ma samun wannan saboda lokaci ne ya canja eh. ko kuma saboda ba mu tsaya mun tsara abin yadda ya kamata ba ne ah, Allahu ya alamu to to yanzu dai zamu dan tafi dan ah, hutun da rabin lokaci inda mun je mun dawo ne nake son a ranga dade zamu sake duba magani cin tuwa a ah, daga bangaren gwamnati ne koko daga mu kanmu ne ga baki ɗin da shi ne za mu ɗan koma sai mu duba kuma magani to a masu kallo muna tare da ku cikin wannan shirin na takali da za mu ɗan tafi ɗan hutu a na cikin lokaci in mun je mun dawo kuma za mu ɗora daga yanda muka tsaya. takaleda kara gwaninka ka kara gwaninka a ah, barka mu da dawowa daga dan hutun da kashin rabin lokaci a cikin wannan shirin namuna na takale da kuma babban mu da yake cikin a ah, wannan zaure watan abba abdullahi yola a ah, turan ka daɗe yanzu dazu kana maganan cewa irin a wannan lokaci ba kwa samun wannan dama to shi nake so mu sani irin kamar yanzu gwamnatin yanzu ce ba ta eh, duba wannan ba ta ba wannan wurin irin ko ba ta tsaya ta duba ta ga wannan abin me za ta yi ko ko kuɗi ne yanzu da ba a ci domin komai za ka sai da kuɗi ka tana daɗin mu ana fitar da waɗansu abubuwa amma a yanzu muna tana ko dan an shiga wani yanayi ne ko da shi ne ta fama mu sani ba um, ba harka ba ishu ne na gwamnati ba ta ba da kuɗi ba saboda wani abu mamaki za ka duba a gani duk da matsin da wannan gwamnatin ta shiga ta eh, yanzu eh. kuɗin da aka fara mai girma shugaban ƙasa ya fara bayarwa shi ne ga harkan wasanni domin a je afirka games mm. ya ba da kuɗi biliyan biyu da dubu da naira miliyan ɗari tara domin a je a lokacin ma ba wani wanda ma ya isa ya je ya tare shi ya ce yana neman kuɗi amma da harkar wasannin nan ta taso bai bata eh. lokaci ba ya ba wannan kuɗin ya ce a je a yi wannan eh. shine muka zo na biyu a All Africa Games Congo mm. yanzu da aka je eh, Rio ya ba da kuɗi kusan wajen biliyan biyu da wani abu mm. domin a wannan harkar wasa illar mu a wurin mu shekaru da suka wuce har yanzu kuma wannan tsarin bai canja ba ba wai gwamnati ce ba ta ba da kuɗi ba dole ka yaba wannan gwamnatin akan ba da kuɗi ba kuma wai sun bayar da kuɗin a ƙurarren lokaci eh, sun ba da kuɗin a isasshen lokaci da za a iya yin lokaci da za ka iya yin wani abu to kamar yanzu maganar da ma aka ci da aka tafi olympic din a irin ran da za a buɗe bikin buɗe olympic din kowane kasashe suna saka kayayyaki akwai kaya da aka yi musu amma saka ce nigeria sai muka zo muka sun saka wani kaya daban da bai kyau ba ana cewa wannan kan a ina aka yi shi mutane suna ta sukar abin duk duniya ga dinga sukan abin eh to ai dole ne a yi suka saboda kun je kun nuna wa shugaban kasa cewar ga kayan da yan nigeria za su sa ranar da za a bude wasa na olympics kuma kun je kun yi wani abu daban kun fito a tracksuit yeah. kayan nan kuma ba wai ba a baku kuɗin da za ku je ku dinka mm, ba ne ba wai ba ku da lokacin da za ku dinka su ba kuma abin da dai ka san tabbas cewa za a yi shi to kar ka jira sai gwamnati ta baka kuɗi mm, yanzu kamar ɗinka wannan rigar eh, ai watakila in ka kai wa tela ba lallai ne sai ka bashi kuɗi ba yawa idan da understand a tsakanin ku eh. saboda haka in dai har ka san Najeriya za ta sa wayannan kaya mm-hmm. to ya kamata a ce wata uku kafin Olympics mm-hmm. ka aika da yadin da kake so abinda kawai ya zai jira shine size kuma size din nan ma ba za ka eh. ce za ka zauna mm. wai sai ka tabbatar da su waye za su je sai kai open size ka yi mm. waye ka yi waye eh, kowane size dai ka ajiye an kawo wannan bai maka ba za ka iya canja wannan kamar da ake yin shi a eh. in za ka je service kenan exactly NYXC za ka takalma da kowane iri yana nan riguna ma da yawa wannan bai maka ba za ku canja da wancan to wani abin NYSC da kake faɗa dota dina ta je NYSC to yadda nake haka take <laughs> takalman da aka bata ni kai na eh. yi min yawa <laughs> so wandan da aka bata eh. nan din eh. ya yi mata sai ya ninka ta sau biyu to kaga amma da aka je aka samu tailor sai aka gyara sai aka dawo da shi daidai size to irin wannan abubuwan mm. su ne abin da ya kamata mutane su yi tunani ba wai lallai sai an dauko kuɗi an baka ba amma har a ce an je an buɗe wannan wasanni mm. najeriya wai bata zo da kayan da za ta sa wa 'yan wasan ta za ta sa ba wani dalili kake da shi da za ka gaya gwamnati kuma ka je mm. kwana bakwai ko goma da suka wuce ka nuna wa shugaban ƙasa ka cewa ga kayan da yaran mu za su ashe kai kayan ma ko ɗinkin ma baka bayar da su ba wannan suka kike ka gani wani irin abu ne wanda ma sai ka kasa ganewa cewa me dalili wai har wani yana fitowa a jarida yana cewa to ai south africa ma ai su suka sa mm. saboda bai sani ba eh, south africa ba su da national dress ya ba su da shi to yanzu da irin nasu tsari to yanzu ranka da yanzu akwai irin shawarwarin da kake ganin zaka bada da gwamnati za ta bada hankalinta akan abin saboda a kauce irin afkuwan wannan abin to ai yana da yana da wuya ni a nawa tsarin a fisa billahi a koyaushe nakan ce abinda zan iya zuwa in zauna da shugabana mu gaya masa bai mhm. kamata in zo in ajiye shi a kan tebul ba muna ta kokari iya kokarin mu ga mun gaya gwamnati cewa ga tsarin da ya kamata a ɗauka mhm. ba wai lallai ne kuma gwamnati ta yadda da wannan tsarin ba amma muna kyautar zaton cewa in dai an tsaya an duba za a gani cewar gaskiya mhm. mun faɗe ta sama da kashi 80 watakila za a samu san rai kashi 20 amma abin da duk muke nunawa shine cewar muna ba da shawarwari yadda ƙasa za ta ci gaba a wannan harkoki mun eh. daɗe muna yin wannan abu mun yi nisa mun kai wani wuri bai kamata a ce yanzu an kawo mutanen da za su zo su dawo da mu eh, zero level ba eh, yawwa an yi nisa kuma a kuma za a dawo da mu saboda haka shugabanci ya kamata a duba a gani mm. a samu mutanen da suke sun kware a kan abin kamar yanzu ga misali ah, mm. yadda muke wannan magana da daga mm. ai kaga mm. gwamnatin kano suka zo suka yi sports commission gaskiya ne aka ɗauko ibrahim galadima eh, sai aka ba shi shugaban wannan mm-hmm. duk duniya ba wanda zai ji an ce an ba ibrahim galadima wannan matsayin ya ce bai dace ba eh, kowa ya ji ya san ya cancanta kowa ya duk dai da da ya yi abin nan shekara talatin da suka mm. wuce amma har yanzu yana his current mm. mutumin nan kuma ya zo ya yi aiki a lagos mm. ya yi vice chairman na national sports commission ya yi vice chairman na nigeria olympic committee ya zo ya yi president na nigerian football federation mm. ya yi commissioner na sports a kano ya yi commissioner na works and sports ya yi chairman na sports council mm. to babu yadda za a yanzu ka zo ka dora shi akan wannan line ka ce wai ba zai iya yi ba komai yana da idea a kowane bangare da zai iya ko ina ka mm. duba ka ɗauko mutumin da ya cancanta ka bashi aiki ka kuma bashi aiki to irin wannan shawarwarin da ya su muke ta kokari muna ba wa gwamnati watakila eh. muna kyauta tan Allah da gwamnati za ta duba da idanun rahama ta eh, canja wa'annan abubuwa don a samu canji don a samu canji a to yanzu za mu dan tafi dan hutu amma dai in mun je mun dawo kuma abin da nake so mu dan tattauna shine a wannan wasan na fara soka kan da aka fara yin sa a Najeriya kuma ko kuma ce daga Kano ma dan na son wasan ya fara kuma yanzu gashi ya kai ga wani matsayi a to masu kallo muna tare da ku cikin a wannan shirin na takali da inda mu dan tafi dan hutu in mun je mun dawo kuma za mu ci gaba tattaunawa akan wannan wasan na fara soka Takale kara gwaninka. kara gwaninka. ta barkanmu da dawowa a cikin wannan shirin namu na takale a ranka daɗe to yanzu abinda muka ce za mu duba kuma gani shine watan wasan nan na soka. don na ga wasan daga kano asalinsa ya fara wanda da irin kuragu suna ganin waɗansu suna ganin kamar ba su da wani abu da su ba al'umma ko kuma su yi wa kansu sai ga kuma an shigo wani zamani wanda su kansu sun zama su fasta wanda za ga mutum ya ji wani kuma gashi har ma kamar wani shi na farko da naga an tafi wannan wasan da su na olympics na olympics eh. kusan koyaushe ma su suke fito da sunan kasar a yau wayannan wayanda kake faɗa da eh. su eh, especially disabled people ah. gaskiya ne kuma yanzu uh, ni kama ina da wani experience na wannan abu uh, eh, sports festival eh. a ribas na taba zuwa an gayyace ni babban bako in je in sa wa yara mm. medals, medals. na je zan sa ma yaro medal a wuya sai na sai ce da ni ranka ya barka da yamma sai na ce ah. sai na ce barka da yamma mm. kai daga ina kake sai ce ai ni mutumin kano ne mm. na ce ah. mutumin kano ya kai ka zo nan har kai gashi ka zo ka ci musu gold medal eh. sai ce ai wata shida kafin a sports festival suka je suka ɗauko mu mhm. suka kawo mu nan suke ba mu albashi suke ba mu komai da komai suke ba mu allowance suke ba mu abinci muke musu wannan wasa muka yi wasa dai da dariya muka wuce so tun daga lokacin sai na ɗauki wani aƙida na cewar ina yawan gaya wa. hukumomin wasanni na arewa cewar mu tanadi wayannan bayan Allah suna da amfani eh, yawa ba wai kawai bakin titi suke zuwa su bara ya kamata mu nemo su mhm. mu jawo su ba kuma wai mm. lallai sai an zo za a yi irin wannan wasannin sannan za a je a nemo su ba yawa kamata ce a ɗauko su farko mu ci mm. gaba da su ko kawa din da mm. dambe da ake duk ba eh. wani abu bane kake bukata illa ka nuna musu techniques din modern eh, kokawa modern dambe eh, sai ka sa su a layi suma sai ka saka su a cikin yawa kullum zaka gani kuna nuna da wasan dambe kuna nuna wasan kokawa a talbijin din ne abinda suke bukata kawai ka sa musu wani ilimi na yadda bature ya kawo ya mm. kirkiro wannan abin domin su sun fi ma baturen iyawa mm. to amma saboda ba san tsarin na turawan ba shi yasa a koyaushe sai a samu matsala wannan farasoka da kake magana ai abu ne wanda yake ya samo tarihi daga kano mm. har ya fita ya yadu eh, kuma akwai musbahu eh. shine shugaban eh, wannan farasoka soka ah, abu ne wanda yake in ka duba za ga yanzu najeriya a halin yanzu zancen da ake ana alfahari da waɗannan mutane saboda su mm. suka je olympics suka mm. samo medals mm. har wajen guda goma sha biyu eh, yauwa kuma ka san wani abu mamaki wayannan mutanen da suka je suka yi wannan wallahi tallahi na rantse maka da allah a ƙarƙashin gada yawanci rayuwar su take a Lagos gaskiya ne eh kuma eh kuma kuma wallahi abin da ban mamaki shine ko kuma gwamnan Lagos ne ya fara gani hayi fara sai musu tayoyin nan da suke hawa da wannan abun mu kuma sai gashi daga nan arewa ma ba a kula da su sai a kudu ma babu ƙarƙashin gadan nan ta sarulure daga nan idan eh. la'asar ta yi sun eh. ci ya sunanta irin ayaban nan da ake eh, gasawa da gyada a gada yawa sai su tura <laughs> baburansu su sai su shiga National Stadium Eh, eh, eh, mai zuwa ya kwallon wace ce table tennis tennis mai zuwa ya volleyball ya je mai zuwa ya gudu mai zuwa ya dau nauyi mai zuwa ya dau waye duk haka suke zuwa suna yi a ƙarƙashin wannan gadar suke shiga na zauna a lagos shekara wajen ashirin ina ganin yadda suke yi ba su da wani mm. hukuma wadda ta ɗauki nauyinsu mm. to mu abin da ya kamata mu mami mu ba su dama yan uwanmu ne daga jikinmu suka tsatsa mu ne mm. to mu ba su dama mu jawo su mu ma sai ka gani wata rana ana kiran usman ana kiran kabiru eh, ana kiran muhammad a cikin irin wayannan al'amura amma in dai mun ka ce mun rabu da su ba mu wa kanmu adalci ba su ma kuma ba mu musu adalci ba kuma ita kanta kasar ba mu mata adalci ba saboda za a tafi a bar mu a baya ba kuma yadda za mu kafin mu ce mun zo mun mm, kamo mm. mun tafi daidai a haka din eh. zai mana wahala to kuma kaga kamar abin da nake gani kenan sun kama a arewa kawai su a harkar sport in aka ce kawai pilas kawai an gama in ba kwallon kafa ba kawai pilas kawai kaman kawai shikenan babu wani kowa Eh. to ai ka ita bal ma yadda mutane suke gani kamar shedan ne kawai a zaune a eh, wurin yake dariya eh. mutane suke zuwa suna kallon ah. bol din nan kuma ta riga ta shiga cikin zukatan mutane amma in kan ɗauki wasa mm. in the real sense na sports eyeball mm. wani abu ne a gefe guda mm, kamar yanzu olympics nan da muka me muka samu a ball mm-hmm. bronze medal muka samu kwaya dan wasa dan swimming kwaya mm. ɗaya michael phelps mm. ya ci gold medal guda biyar shi kadai shi kadai shi kadai kaga sai gashi ma a kwallon kafa din najeriya gaba baki da kawai abu ɗaya maka bronze medal din nan kwaya ɗaya azurfa ake cewa mm. ko ta gulla eh eh shi ita ce muka samu kwaya ɗaya makotan mu niger sun samu silver in ka duba tebul din olympics zaka eh. ga suna sama da mu mu muna ƙasa saboda abinda muka samu bai kai abin da suka samu ba amma dan wasa guda ɗaya yanzu kamar wannan guragu mm. eh, da suka je olympics eh, ai akwai yarinya guda ɗaya da ta ci gold medal wajen guda uku To Ita kadai. ita kadai to yanzu najeriya tana kusan na bakwai ko na takwas a kasashe 80 da wani abu da suka je wannan wasa na mm. paralympics eh. so me kake kuma bukata idan har kasar ka za ta zo na bakwai ko na takwas da cikin 80 mm. da wani abu to amma a cikin kasashe 260 da wani abu 206 da wani abu da mm. suka je olympics sai ka sa gilas sannan za ka gano ina najeriya take saboda wannan abin da muka co is eh, insignificant ba wani abu bane gaskiya eh, ne mutane yansu suna ana tattara musu a ce medals din su 200 da wani abu mm. kai kana can kana kokawa da bronze mm, kwaya daya so abubuwan ne so yanzu eh, da kenan a ranke da ya kamata cike nan watan mutanen arewa su gane cewa ba kwallon ne kadai za su yi ba akwai wasanni da dama da ya kamata a ce duk suna cikinsa of course yes mm. ai wasannin ma ga sunan ka kamar irin yanzu hawa doki mm. da wasa da doki ba inda za ka je a najeriya ka ce za ka yi bitin din mutumin kano to wannan shi kadai wasa ne a olympics mm. wanda ingila ita take cinye komai a wurin mm-hmm. saboda kasan su dama wurin wasa da doki eh, da wannan tsale da eh, doki to eh, ba wani abin da mun wafa ba za mu iya ba illar kawai abin da ke gaya maka a sa mutane akan wannan layin akan wannan tsarin na ga yadda mm. wasan nan yake mm. ga abubuwan da ya kamata ka mm. idan kana yin sa a minti goma ka dawo da shi minti biyar idan kana yin yamma ka dawo ka yi shi kudu idan za ka iya tsallaka rami da doki a sa maka kara ka tsallaka da shi a ga a minti nawa ka tsallaka da shi to wayannan abubuwan su ne kawai abin da ya kamata mu mu mm. tsaya mu yi tunani yanzu muna da ina ne ba mu da kogi kusan a Kano mm. ina ne ba mu da inda muna da mutanen da suke su mutanen da suke hawa irin ya sunansa mm, abin nan da mm, ake fafe eh wannan ah, abin nan kiran mm, ana kiran shi eh, ka ganin ne ma zan mamanta abin nan wannan abin da ake wannan ƙwaryen nan da ake eh, gora kenan eh to suke hawa kamar yanzu irin wasan nan na argungun na argungun eh, festival sannan kuma banda wannan ma zaka ga kaman a nan ma irin arewa nan wajen su kano da jigawa da ina ne za ga akwai wuraren da ake yin su to me zai hana ka kawo modern techniques ka sa a ciki ka je ka so musu wannan abu wannan dan hmm. eh, abin da ake swimming din shi ake rowing din shi eh. ba wani abu bane eh. ka nuna musu cewa to gafa abin da muke so ku je ku yawa in ka nuna musu wannan Allah na to akwai akwai wani labari na marigayi mai girma gwamnan Kano sa bakin zu wajen wani wasa da aka je na festival hmm. an ɗauko sarkin ruwan wudul aka hmm. ce to yau da shi za a tafi aka je aka sa su a layi sarkin ruwa ne ko ɗansa ne aka ce a lokacin eh. da an sa su ɗin za su eh, mm. yi wannan ninkaya eh. shi da ya shiga ruwan sai ya zama sa a ciki <laughs> ana ina yake ina yake har aka je aka gama <laughs> <laughs> aka je aka dawo aka je aka dawo aka busa usur shi yana ƙasa shi abin da yake zato iya ninkaya ne ba wani abu ba to kaga rashin gaya masa da ba ba cewar to fa sai nitse sai zaman sa a ciki yana jiran wai mm. sai an yi kamar minti goma eh, ya ebi iska eh. sannan ya riga kowa fitowa mm. by the time da aka fito da shi mm. gwamna yana zaune neman sama yake an rasa ma ya <laughs> yake ashe ya nutse shi ya nutse can kasa ya dauka <laughs> wannan nitsan shine abin da ake bukata su kaga idan ka ɗora mutane a kan layi ka nuna musu cewa ga hanya ga abin da ya kamata mu muna da potentials muna da mutanen nan muna Allah kuma mu ya taimake mu a Kano muna da wuraren yin wasannin nan da yawa mm, ga sunan ko ina ka je mm, illar kawai mun ɗauki wannan kwallon ƙafa Hmm. kamar shi ne komai yauwa kamar shi ne yauwa idan ba a yi maka zancen kano pilas ba hmm. to idan ba a yi maka zancen gombe united ba ko nasara united eh. ko el kaneme eh. ko kaduna united babu wani wasa sai babu to idan ba mu zauna mun yi sake tsari ba a koyaushe muna cikin bakin cikin cewa wani bangare na ƙasar nan ya wuce mu a gaba wajen samun abubuwan nan yanzu an je an dawo daga paralympics ana cewa shugaban ƙasa yana gode musu kuma zai karbe su idan ya dawo kyauta za a yi musu miliyan ɗaya ne ko miliyan biyu kana fama da wannan keken mm. aka baka naira miliyan biyu ka je ka yi wa abu za ka taimaka wa iyayenka da eh. yan uwanka da eh, iyalinka duk za ka taimaka musu to ah. mu dan me ba za mu shiga cikin wannan tsarin da mu ma za mu zo mu amfana da wannan abu ai babu dalili gaskiya to ranka zai gashi dai na san lokacin mu kuma ya taho karshe yauwa amma na san a nan gaba insha Allah dai za mu sake a nemo ka inda za ka sake shigowa cikin wannan shirin domin mu sake tattaunawa amma zan so dai irin sakon da za ka ba wa yaran da suke tasowa kamar irin shawarwari da wanda suke son harkar sport kuma waɗanda wanda ma suke son su zama kamar ka to su a nake son ka ba shi <laughs> eh to amma irin gudunmuwa da kuka ba da kuma irin matsayin da kuka a cikin sa yes to mm. alhamdulillah kamar yadda nake cewa mu Kano Allah ya taimake mu ya blessing namu da wuraren wasanni gaskiya saboda haka idan an je an yi karatu na boko mm. sai a zo da yamma mm. sai a sa kayan wasa sai a tafi amma mu daina emphasizing akan zancen harkar ball kamar yanzu ma haha sports center mm, wannan wurin can ba gaskiya an yi wurin nan kuma da abubuwan fili kome akwai a wurin da ga indo sports hall na kofar mm. nasarawa na kofar mata din duk wurare ne wayannan ga filin su kuwa nan kusa da ku gaskiya duk irin wannan masu wasa da doki da gudu da doki da sauransu din nan ya kamata su mai da shi ya zama kamar al'ada mm. a wurin su yara yanzu yadda yara suka kware da hawa doki da wasa da doki ya kamata wannan wata sekta ce ita ma da za mu sake dubawa muna da da kuma mutanen nan da suke tafiya akan kekuna na eh, abin nan su ma a tattara su a zo a nuna musu gafa wani wuri da za ku iya cin abinci abincin nan kuma mm. halak ɗinku ne kuma za ku ja ku jawo za ku samu kasar suna za ku samu jihar suna mm. za ku samu wa kanku suna yanzu ga halin da ake a ciki a nuna musu irin wannan fim na olympics da mm. sauransu da ake to ni kira na dai amma mm. farko fa ya zama an mai da hankali a kan ilimin boko kuma akwai wannan makaranta da mai girma gwamna na da ya buɗe mm. institute of sports dinnan eh. to wannan gwamnatin ita ma ta mai girma gwamna abdullahi umar ganduje na ga eh. tana mai da hankali a kai to ya kamata yaran mu su amfani da wannan damar mm, ilimi mm. harkan wasa su tafi tare eh, amma kada a eh. ajiye eh. harkan ilimi kuma a ci za ɗauki wancan shi kadai yawanci ilimin shine kuma yawa mm. muna da matsala da waɗanda suka fitattun yan wasa a Najeriya sun yi suna amma sun je sun gama wasan nasu sannan kuma babu ilimi ba yadda za ka dauke su ko clerk ka ba su a aikin gwamnati saboda ba su da sati kaga a karshe in babu wancan zaka ɗaukan kwalin ka kuma ka dawo ka zo ka aiki a guje kuwa kai ma kan kamar martabar ka za ta fi karuwa mm, ma idan kana da wannan takarda mm, kuma yaran mu idan za su iya ai mu hanya yaushe a buɗe take mu taimaka musu yadda za su shiga cikin harkar wasanni mm. su zama administrators kamar mu ma yadda aka taimaka mana yauwa kamar yadda na gaba da mu suka taimaka mana mu ma muna alfahari da cewa duk wanda ya zo neman wannan gudunmawa da taimakon allah da za mu taimaka masa a labe mun gode su yanzu sallama za ka yi wa masu kallo <laughs> eh. na gode kuma ina taya ku murna da buɗe wannan gidan talabijin na arewa 24 gaskiya al'amarin sai dai mu ce madalla da allah kuma kuna kokari Allah ubangiji ya dada wuce muku gaba yi muku jagora amin amin sa a to masu kallo a cikin wannan shirin namu da muka zo karshe na takali da sai kuma a sati na gaba inda zamu saki zo muku da wani sabon shirin sunana Amin Abba Umar wanda aka fi sani da Nomis je biya salama.